17 ga watan afrilu na shekara 2017 aka fafata tsakanin kungiyar kwallon kafa ta real madrid na kasar spain da kungiyar kwallon kafa ta baya muni da ke can germany bangaren gasar cin kofin zakarun nahiyar turai yofa champions league na shekara 2016 zuwa 2017 a matakin zagaye na kusa da na kusa da na karshe kwata final karawa na biyu kungiyar kwallon kafa ta real madrid din ajiya ta lallasa bayan munich da kwallo hudu da biyu a satin da ya gabata ne kungiyar kwallon kafa ta real madrid ta yi tattaki zuwa germany inda ta samu nasara akan bayan munich da kwallo biyu da daya wannan yana nuna kungiyar kwallon kafa ta real madrid ta samu nasarar hayewa zagayen kusa da na kusa zagayen kusa da na karshe wato semi final na UEFA Champions League na shekara ta 2016 2017 a wasan da aka buga kuwa na gaba kungiyar a dai wasan da aka buga kuwa kungiyar kwallon kafa ta Leicester City tsakaninta da kungiyar kwallon kafa ta Atletico Madrid na kasar Spain sun yi canjar kunan doki daya da daya a tsakaninsu inda aka wancan karawar sati da ya wuce kungiyar kwallon kafa ta atlantico madrid din ta doke leicester city da kwallo daya da nema don haka kungiyar kwallon kafa ta atlantico madrid ita ma ta samu hayewa wasan kusa da na karshe yi final na uefa champions league wannan yana nuna kungiyoyi guda biyu daga kasar spain sun samu nasarar zuwa wasan kusa da na karshe sai a yau inda za a kara tsakanin kungiyar kwallon kafa ta barcelona da juventus na gasar cin kofin zakarun nahiyar turai din kwata final zagaye na biyu inda a zagaye na farko kungiyar kwallon kafa ta juventus din ta samu nasara akan kungiyar kwallon kafa ta barcelona da kwallo uku da nema don haka a yau kungiyar kwallon kafa tana barcelona tana neman nasara akalla kwallo hudu da nema kafin ta samu kaiwa ga zagayen kusa da na karshe. wani yana nuni shine karawansu wani yana nuni shine karawarsu ta bakwai tun haduwar ko kuma tun wannan yana nuna ne karawar da bakwai tun kafuwar kungiyoyin guda biyu inda a karawar duka kungiyar kwallon kafa ta juventus ta samu nasara a wasanni uku ita kuwa barcelona tana samun nasara a kan kungiyar kwallon kafa ta juventus ne a wasa biyu inda aka doka kunnen doki sau daya a ɗaya wasan da za a fafata kuwa a kungiyar kwallon kafa ta monaco ne za ta karɓi bakunci borussia dortmund monaco dai ta yi tattaki zuwa banaku ta yi tattaki inda ta samu nasara a kan borussia dortmund a kasar germany a wasan da suka yi a satin da ta wuce kwallo uku da biyu don haka a yau din kungiyar kwallon kafa da dotman na bukatar samun nasara a gidan monaco akalla kwallo biyu da nema wannan shine su ta biyu a tun bayan kafuwar ƙungiyar za a fafata wasannin ne da misalin karfe takwas saura kwata na dare agogon najeriya nijar kamaru da ƙasar chadi huta lafiya